انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين lalle mu ne muke raya matattu ta hanyar tashinsu don yi musu hisabi ranar alkiyama kuma muna rubuta abubuwan da suka gabatar a rayuwarsu ta duniya na ayyuka nagartattu da munana kuma muna rubuta abin da suka bari bayan mutuwarsu na aiki na gari kamar sadaka mai gudana ko na mummuna aiki kamar kafirci mun ƙididdige dukkan komai a wani littafi bayyananne shine lauhul mahfuz